hajara usman tabbas mai sauraro rasuwar wannan jaruma ya yi matuƙar girgiza mutane sosai da sosai ba ma iya jaruman kaniwood ba domin mai sauraro an yi babban rashi yanzu haka a masana'antar kaniwood ka biyo mu har ƙarshen bidiyon nan domin mu saka maka cikakken bidiyon yadda ake gudanar da yadda za a yi jana'izar ta gobe da safe wata kuma ƙarfe tara amma kafin nan muna roƙonka idan wannan ne shigo ka tashan nan tamu ta farko ka dangwala mana alamar subscribing kana ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu mu sauraro a yanzu haka hankalin 'yan kaniwood ya tashi sosai da sosai domin da yawa mutane sun yi kuka a masana'antar kaniwood face jarumi alinu da adam izango domin sauraro idan ka biyo muka saka maka bidiyon yadda jarumi alinu yake kuka na rasuwar wannan jaruma domin alinu ya yi shaida akan cewa wannan ita ce jaruma mafi girma a masana'antar kanil wacce suke ɗaukan ta matsayin mahaifiya domin alinu ya ce yana ɗaukan wannan jaruma watakon mahaifiyarsa domin baya taɓa kiranta da sunanta sai dai ya kira ta da umma domin mai sauraro ya ce ko shirin fim suka ɗauka yana ba ta kuɗin da ya fiye da yadda aka za a bata a cikin aktin ɗin fim tabbas mai sauraro wannan lamari abin dubawa ne domin a yanzu haka masana'antar kano ta rikirkice na rashin wannan jaruma hajara usman mi sauraro muna roƙonka kai mana kwamen a ƙasan bidiyon nan namu domin mu ji ta yadda kake taya wannan jaruma da fatan alheri irin naka na idan ta je Allah ya sa ta cika da imani tabbas mai sauraro yanzu haka ana ta cece kuce akan cewa to wannan jaruma ta rasu ne ko kuma ba ta rasu ba mun gode da ziyartar tashar nan tamu da